السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بانك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na talata 21 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 27 kuma wannan shine darasinmu na hudu ko na biyar cikin sura ɗin da haka za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki watlu alaihim naba abnai adam bil haqq bismillah واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المؤمنين المتقين وبنجي مدعوك تنسلك يتي واتل عليهم ككرن تامسو نبأ بني آدم بالحق labaran 'ya'yan adamu guda biyu bil haƙƙi da gaskiya kalmar watlu alaihim bi ma'ana Ikra' lahum ko waqfus alaihim domin kalmar tala cikin larabci takan zo da ma'anar at-tilawatu al-qira'atu akan ce tala yatlu bi ma'ana qara'a yaqra'u kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun Qur'ani yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-Qur'an wa an aqra al-Qur'an إن الذين يتلون كتاب الله wa الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يتلون بمعنى يقرؤون وإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين بمعنى إذا قرئ عليهم آياتنا تسنى كلمة فلا تنزل معنى ارتبع يا بي أمد دين يا كرنتا وبيجي يتي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها to amma malamai suka ce wasu alaihim anan zai iya ɗaukar ma'anar karantawa zai iya ɗaukar ma'anar karantawa tare da bibitar yadda abin ya faru daki daki da haka tala zai iya zuwa da ma'anar kira'a din zai iya zuwa kuma da ma'anar al-iqtisasu bibiyar sawu da diddigin yadda labarin ya faru domin yana daga cikin abubuwan da qur'ani ya kunsa bibitar labarai na magabata yadda abin ya faru babu ragi babu daɗi don a gaya wa 'yan baya dan su ji su ɗauki izina kamar yadda yake faqasu fil qasas la'annahum yatafakkarun karanta musu kissofi ko sai tintin da haka Allah yake watul alaihim naba abnai adama bil haqqi daidai da faɗinsa a wata ayar watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina watlu alaihim naba nuhin watlu alaihim naba ibrahim abin da ka karanta musu ka bibici kuma yadda labarin ya faru daki daki yadda abin ya faru na farko na biyu na uku har zuwa ƙarshe karanta musu labarin 'ya'yan adama guda biyu ibnai tasmiya ce ta ibnu ibnu ana nufin ɗa guda ɗaya namiji amma ibnai 'ya'ya guda biyu maza adama bil maki na annabi adamu an yi ibafa ibnai zuwa ga adam 'ya'ya biyu maza na annabi adamu malaman tafsiri mafi rinjaye sun tafi akan cewa ƴaƴan annabi adamu ne na cikin fa waɗanda Allah ya ce a faɗi labarin su cikin wannan aya amma imamu hasan al-basri da imamu bahaq ibn mazahim suka ce ba ƴaƴan annabi adamu ne na cikin fa ba cikin zurriyarsa ne amma ba ƴaƴansa na tsatso wanda shi ya haifa da kansa ba to yadda al'amarin yake kamar yadda zamu ji daman shi annabi adamu lokacin da Allah ya saukar da shi da matarsa na hawa zuwa ga wannan duniya sai Allah ya kaddara duk lokacin da matarsa ta yi ciki ya'ya biyu take ɗaukar ciki ya'ya biyu take haifa kuma ya'ya biyun nan namiji da na mace suka ce ciki ɗaya kaɗai aka taɓa haifarwa annabi adamu da ɗa ɗaya amma duk cikin da aka yi ya'ya biyu ake haifan masa cikin kaɗai da aka haifan masa mai ɗa ɗaya ne haihuwar annabi shisu alaihi salam shisu yana daga cikin 'ya'yan Adamu na tsatso kuma shi kaɗai ne da aka tashi haihuwarsa aka haife shi shi kaɗai tilo amma duk sauran 'ya'yan adamu da aka haifar masa na cikinsa ba wai na zurriyarsa ba cikin su bibbi ake haihuwarsu na mace da namiji da haka waɗansu malamai suka ce waɗannan 'ya'yansa ne na cikinsa waɗansu suka ce a zuriyarsa ce waɗanda suka ce 'ya'yansa ne na cikinsa sun fi hujja sama da waɗanda suka ce 'ya'yansa ne na zuriyarsa domin idan ka ce 'ya'yansa ne na zuri'yarsa, to magana za ta zo a can gaba cikin ayoyi kan cewa su waɗannan 'ya'yan a lokacin ba su iya binne mutum ba domin ba a taɓa yin mutuwa ba a lokacin to kaga ko ba zai yi ba a ce a cikin zuriyar 'ya'yan adamu har a zo zamanin yahudawa wai a ce ba a taɓa mutuwa ba ba su san yadda ake binnewa ba da wannan malaman da suka ce ai ba 'ya'yansa ne na tsatso ba hujjarsu ta kare waɗanda kuma suka ce 'ya'yansa ne na tsatso 'ya'yansa ne na cikin sa da wannan suka dogara cewa ga abin da zai nuna cewa lallai 'ya'yansa ne na tsatsonsa a lokacin ma ba su san yadda ake binne mamaci ba domin ba a taba mutuwa ba a lokacin a duniya in ka da 'ya'yansa ne na zuriyarsa ya za a ce ba san yadda ake binne mamaci ba ya za a ce a lokacin ba a taɓa yin mutuwa ba dan su malaman sun ce waɗannan 'ya'yan adamu yahudawa ne ana nufin ga wasu ma biyu daga cikin 'ya'yan annabi adamu wanda abu kaza da kaza da kaza ya faru gare su kuma yahudawa ne kenan sai a irga hakan yana daga cikin saban da yahudawa suka yi wa Allah da kuma ta'addanci su to sannan malaman tafsiri suka ce me hikimar ana cikin maganar yahudawa da nasara sai a canja aka lanzance a dawo zuwa ga maganar annabi adamu da 'ya'yansa suka ce dan a nuna masa babu mamaki idan ba yahudi ya saba wa Allah ko ba nasare ya saba wa Allah ko ya yi kisan kai ai abin asali ya samo domin saban Allah ba da kisan su aka fara ba saban Allah ya samo asali ne cikin bil adam tun daga waɗannan ƴaƴan adam din wannan shine hikimar ɗauko kiskon daga tushen tushenta shine hikimar da yasa ana tsaka da zancen yahudu da nasara sai kuma aka canja aka lanzance aka koma zuwa ga 'ya'yan adam wanda su ne tushe wanda sun gabaci yahudu sun gabaci nasara abin nufi dai an daɗe ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa an dade ana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace watlu alaihim naba abni adam bil haqqi ga ya musu labarin ƴaƴan adamu guda biyu da gaskiya iz qarraba qurbanan a yayin da suka kusantar da abun kusantarwa abin da ake kira da qurban shine abin da mutum yake yi dan ya samu kusanci zuwa ga Allah na wani aikin kirki ko na wata sadaka ko na wata kyauta wanda a shari'ar su mutanen da wannan abu ya fi karfi sama da a shari'ar mu yanzu shari'atul taqribi ko shari'atul qaradini wannan tabbatacciya ce cikin shari'o'in da suka gabata yadda abin yake shine idan kai wani aikin kirki kana so ka tabbatar da cewa Allah ya karba yanzu to sai ka kawo wani abu idan kai manomi ne sai ka kawo abin daga cikin kayan gona sai ka ajiye idan kai makiyayi ne sai ka kawo abin daga cikin dabbobi sai ka ajiye sai ka ja gefe to in Allah ya karba aikinka sai wuta ta zo ta cinye wannan abin da ka ajiye wannan shine qarabin shari'ar at-taqrib ko al-qarabin shine iz karraba qurbanin yayin da su biyan suka kusantar da abin da aka kusantar dan a samu kusanci ga Allah kamar yadda zamu bi ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu manomi ne ɗayan kuma makiyayi ne to sai wata takaddama ta shiga tsakaninsu to sai suke so su gane wa Allah ya yarda da shi wa Allah ya karbi nasa waye kuma Allah bai karbi nasa ba to shi manomin sai ya kawo amfanin gona shi kuma makiyayi sai ya kawo dabba suka ajiye suka ja gefe da wuta ta zo sai ta cinye dabbar wanta amma bata ci kayan gonan wannan ba to su kwa shari'a su duk lokacin da haka ta faru wanda wuta ta ci nasa shi Allah ya karba shi Allah yake so kaga mu yanzu babu wannan a shari'ar mu duk kwanan da za ka yi kana sallah ba wani garantin da za a baka gobe cewa Allah ya karɓi sallarka ba wata alama da za ta gani ba wani wanda ya sai ce maka sha kurumin kawa ne ai an karba ba ka da wannan lamuni amma su a shari'a su mutanen da akwai haka idan kai aikin kirki kana so ka gane Allah ya karba sai ka yi haka sai ka zaɓo daga cikin abin da kake yi ko daga cikin abin da ya shafi sana'arka sai ka zo ka aje wani kaso sai wuta sai ka zo ta cinye ko da jihadi suka yi da annabawansu da su mabiyan haka ake yi ganima duk da aka samu sai a karkato ta sai a zo a ajiye ta sai a jage shi a zara mata ido idan Allah ya karbi jihadin nasu sai wuta sai ta zo sai ta cinye gani ba su a shari'a su ba a cin gani ba amma idan an saba wa Allah cikin jihadin bai yadda ba ko wani ya saci wani kaya daga ciki ya ɓoye, to in an tara sauran kayan ma wuta ba za ta zo ta ci ba idan ku aka ga wuta ba ta zo ta ci ba to alamar an yi wa Allah ba daidai ba wannan aikin da aka yi Allah bai karba ba to ne Allah ce idh karraba qurbanan a yayin da su ƴaƴan annabi adam nan guda biyu kowanne ya kusanto da abun kusantowa abinda ake kusantarwa dan a samu kusanci ga Allah fatuqbila min ahadihima sai aka karba wa ɗayan su walam yutaqabbal min al-akhar ba a karba wa ɗayan ba qala la aqtulanna sai ɗayan wanda ba a karba wa ba yace da wanda aka karba wa dan haka da la aqtulannaka wallahi sai na kashe ka to waɗannan 'ya'yan guda biyu na annabi adam suka ce habil da kabil sunansu ɗaya sunansa habila ɗaya sunansa kabila to da ta habil shi ne mutumin kirki kuma shi manomi ne a shi makiyayi ne dan haka shi sai ya kawo rago shi kuma ɗayan sunansa kabil kuma shi ne ba mutumin kirki ba shi kuma manomi ne shi kuma da ya tashi kawo abin da zai kawo sai ya ɗebo yayi ba ma hatsin ba yayin hatsin bayan an sirfe an yi komai ya kawo totuwar dusar ya sarkata shi ko wancan da ya tashi ɗaukowa saboda mutumin kirki ne ya san abin da za a bawa Allah ya kamata ya zama mai kima mai darja sai ya zaɓo garjejen rago sai suka zo suka ajiye da wuta ta zo sai ta ɗauke wannan ragon ta cinye a zahiri za ta ga kamar cinyewa ta yi amma ɗaukewa ta yi ta yi sama da shi wanda malaman tarihi suka ce wannan ragon na habila shine ragon da Allah ya fanshi annabi Ismail da shi a zamanin annabi Ibrahim an kai shi an aje shi a sama aka ci gaba da kiwata shi har sai da zamani ya zamani lokacin da annabi ibrahim ya zo a zamaninsa allah ya azarta shi da ɗa ismail bayan ya daɗe bai samu haihuwa ba da allah ya so ya jarraba shi shi ma ya ga imaninsa sai allah ya ce da shi ya yanka ɗan aka nuna masa a mafarki ka daɗe baka haihu ba gashi ta girma da kyar ka samu ma ɗaya kuma a ce ɗayan yanka sun banda imani ba zai wannan uban ya yadda zai yanka ɗan kuma ya yadda a yanka shi shine Allah yake falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim kad saddaqta ru'ya yayin da duk su biyun suka mika wuya har uban ya kifa goshin ɗan domin a madadin ya yanka shi ta gaba da gaba sai dan ya bada shawara ya baba kada ka yanka ni ta gaba da gaba domin ta yi in hada ido tausayi na ya kama ka a madadin haka yankan ya koma ta baya sai uban ya karbi shawara da ta sai yankan ya zo mata baya to har ya dankwafa goshinsa ya dora kan dutse ya ɗauki wuka zai dora masa a baya sai kawai ga kira daga sama wa nadainahu an anya ibrahim take muka kira shi muka ce kai Ibrahim kada saddakta ru'ya lalle ka gaggata abin da ka gani cikin mafarki dama mafarkin annabawa kuma gaskiya ne inna kazalika najzil muhsinin ubangiji ya ce lallai mu da haka muke sakan kawo bayi na kwarai wa fadainahu bi azim sakamakon haka sai muka fanshi dan nasa a madadin ya yanka dan sai muka kawo masa abin yanka mai girma shine ragon da mala'ika ya taho masa da shi daga aljanna da haka malamai suka ce wannan ragon ya samo asali ne tun daga ragon habila wanda ya zo ya ajiye wuta ta zo ta cinye a lokacin da suka yi gasa da shi da ɗan uwansa kabe suka yi takaddama dan a gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya wa Allah ya yarda da nasa waye Allah bai yarda da nasa ba to bayan Allah madaukakin sarki ya turo wuta ta ɗauke ragon habila shi kuma kabila an bar masa karkatan siyarsa an bar masa tarin shirmansa eh, da dusar hatsinsa to sai hasada ta kama shi sai ce dan uwansa la aqtulannaka wallahi zan kashe ka ko wallahi sai na kashe ka domin lamun din la aqtulannaka lamun ce mu bi alil qasmi asalin zancen wallahi aqtulannaka ko wallahi sa aqtuluka wallahi na rantsi da Allah sai na kashe ka qala sai shi ku habila ya da dan uwansa qabil inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kada ka damu dan an karbi na ba a karbi naka ba shi ka'idar Allah daman sai mai takawa yake karbawa ba laifi na bane ba laifin in ma akwai to sai dai in naka ne kai ne baka zama mai takawa ba shi ku Allah baya karba sai na mai takawa to kaga wannan ka'ida ce ginanniya wacce ya kamata kowa ya ta a zuciyarsa in Allah ya karba maka ba wai ka ya jawo ba ba salsalar asalinka ta jawo ba ba wai kakanninka ko iyayenka suka jawo ba ko launin fatarka ko ka ko bangaren ku. a'a tsoron Allah ka yake sa Allah ya karba maka ayyukanka ka'idar inna ma yataqabbalu Allahu al muttaqin kadai Allah yana yana karba ne daga masu tsoron sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban shi yasa wani daga cikin magabata ya ce wallahi Allah ya gaya mun ya karɓi sallah ta kwaya ɗaya ya fi a bani duk abin da ke duniya aka ce saboda ne sallah kwaya ɗaya kawai ya ce to ai in Allah ya ce min ya karɓi sallah ta kwaya ɗaya alamar ya min shaida ina da takawa dan ya ce baya karɓa sai ga mai takawa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin to wannan shine mabudin kisar da mabudin labarin kafin ayoyi su game mana sharhin me ya faru bari mu ji abin da ibnu kasir yace ibnu kasir yace wa kana min khabarihima abin da ya kasance na labarin waɗannan ƴaƴan adamu guda biyu fi ma zakarahu ghairu wahidin min al-salaf wal khalaf cikin abin da sama da mutum daya ko biyu suka faɗa na magabata da kuma ƴan baya cikin malamai Annallaha ta'ala shara'a li Adam alaihi salam cewa Allah mai girma da buwaya ya shar'anta wa annabi adamu amincin Allah ya tabbata gare shi an banaki banatihi min banihi ya aurar da 'ya'yansa maza ga 'ya'yansa mata domin kun san a lokacin da gida ɗaya ake da shi shine gidan annabi adamu mai gida ɗaya kuma mata ɗaya shi uba adamu hawwa kuma ita ce matarsa to sai Allah madaukakin sarki ya kaddara 'ya'yan adamu su rinka kasancewa bibbiyu a rinka haifan masa namiji da mace sai zama gidan adamu ya tara samari da yawa da 'yan mata da yawa to waɗannan samarin ba gidan da za su je su nemi aure waɗannan 'yan matan ba wanda zai zo ya aure su daga wani gida sai Allah ya ce to yanzu yadda za a yi ya'yan ka maza su auri ka mata su a shari'a su halan ne wa ya auri kanwa uwa ɗaya uba ɗaya suke halan ne kanwa ta auri wanta uwarsa ɗaya ubansa ɗaya to amma sai Allah ya yi wata hikima da wani tsari yace yadda za a yi tunda 'ya'yan nan namiji da mace suke zuwa to ka rinka ɗauko namijin waccan ka haɗa da macen wannan macen wannan ka haɗa da namijin waccan kaga dai an ɗan saba to haka ake yi haka Allah ya umarta annabi Adamu da haka annabi Adamu kullum ya tashi aure tuwo na mai na yake yi daga gidansa mai neman daga gidansa mai bayarwa daga gidansa angon daga gidansa amarya to amma fi dai bambancin angon dan wancan ciki ne amarya kuma ɗan wannan ciki ce angon ga dan uwanta eh, ga ɗan uwarsa can amarya kuma ga dan uwanta nan to haka ake yi to ana cikin haka ne mala yake li daruratil hali saboda yanayin da suka samu kansu a ciki ba wani gidan in ba wannan gidan ba wasu yan matan sai na nan gidan ba wasu samarin sai na nan gidan yace walakin qalu sai dai malaman tarihi suka ce kana yuladu lahu fi kulli batnin zakarun wa unsa a kowane ciki in an yi za a haihu a gidan annabi adamu sai a haifar masa tagwaye namiji da mace fa kana yuzawwiju unsa hadha al-batni li dhakari al-batni al-akhar sai aurawa macen wannan ciki ga namijin wancan ciki namijin wancan ciki ga macen wannan ciki wa kana quftu hadi damima to shi hadi mutumin kirki wanda aka tashi haihuwarsa aka haife su su biyu amma yar uwarsa kuma sai ta zama ba kyakkyawa ba can ta a zo a gani wa uktu qabil bi'a shi kuma qabilan mutumin banza shi kuma da aka tashi haihuwar ka, yar uwarsa sai ta zama kyakkyawa ta a zo a gani to a ka'ida kaga shi ba shi zai aure ɗan uwarsa ba ba cikin su ɗaya ba a cikin su ɗaya ba shi zai aure ta ba wancan wanda ba cikin su ɗaya ba shi zai zo ya aure ta to da mun already an san wannan ka'ida da ka shi kabil yana ta Allah Allah lokacin biki ya zo domin ga wacce zai aura a habila kai ga wacce zai aura kyakkyawa yar uwar kabila shi kuma kabilu baya son ma lokacin biki ya zo saboda ya san wacce zai aura waccan ce ita kuma ba ta yi masa ba to nan ne sai rigima ta kullu sai ko kabila ya ja ya cake ya ce wallahi shi sai dai ya auri ƴar uwarsa tunda wallahi ita ta fi kyau gashi mun fito ciki ɗaya ma tare aka haife mu wallahi ni zan auri kayata sai habila ya ce ai ba haka ake yi ba ai ka'ida kai ma ka sani a gidan nan kowa ya sanya ake yi ni ni zan aurita ka kai kuma ka zo ka haƙura ka auritawa haka ka'idar take ranan ya dage ya ce bai yadda ba fa arada an yasta'sira biha da haka shi dai ya dage cewa sai dai ya auri ɗan uwarsa ala akihi akan a ce a bada ita ga wancan dan uwa na sahabila fa aba adamu zalika to ranar ne annabi Adamu ya ce fa ba zai yi ai haka ba kai ka da kai hakuri ai ka idar ga yadda muke yi kuma ga yadda Allah ya samu ka hakura ka je ka auri waccan wacce ita Allah ya kaddara ka aura ko da ba ta maka ba ka hakura da ita in kuma ba haka ba to sai dai ka hakura da aure sai ka bari in an sake haihuwa kuma ka samu wata amma shi ya dage to a ƙarshe sai annabi adam ya raba muku gaddama yake to ga mai sauki ku je ku yi takrib ku yi qurban kowa ya kawo wani abu a zo a ajiye a gani idan wuta ta zo ta cinye naka to ra'ayinsa Allah yake so kai kabila kawo naka damun manomi ne kai habila kawo naka shi kuma makiyayi ne a zo a ajiye duk wanda wuta ta zo ta ci nasa to Allah ya goyi da bayan ra'ayinsa shikenan sai mu zo mu dauki abin da yake sai mu aiwatar da abin da yake so faman tuqbila minhu fa hiya lahu duk wanda aka karbi nasa to wannan magana ta zama ta fice ra'ayin da ya faɗa shi za a bi فتقبل من هابيل sai aka karbi abin da habil ya zo ya aje shine rago wala mi taqabbal min ba karba abinda da ya zo ya aje ba wanda shine eh, shara da kuma yayi na gona da sauran ciyawa فكان من امرهما ما قصه الله في كتابه ابن yace to wannan shine asalin labarin? Shi abin da qur'ani yake so ya gaya mana yanzu asalin su rigima ce ta neman aure kuma ga yadda tsarin yake a addinin su ga yadda tsarin su yake a zamaninsu. su a addinin su ana iya auren wa da kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ana iya aura wa ɗan uwan juna a tsakaninsu da juna in an san tashi aure a yi masa aure to kaga wannan sai ke tabbatar maka da cewa shari'ar annabi adamu ta sha bamban da shari'ar mu yanzu kan ba wanda ya isa ya aurar da yarsa ga ɗansa cikinsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya baya yuwa haka ko uwar ku ɗaya da mace babu aure tsakanin ku ko uban ku ɗaya ga mace babu aure tsakanin ku na kuma uwar ku ɗaya uban ku ɗaya dan haka Allah madaukakin sarki ya canja wannan kuma abin da shi annabi adam yayi a wancan lokacin daidai ne haka Allah yake so haka shari'a ta take shi yasa yake li kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja kowa shari'a da ba abin da ya dace da zamanin annabi adamu ba zai dace da wannan zamanin ba abin da ƴaƴan annabi adamu suka yi saboda larurar hali mu a yau ba mu cikin irin wannan larura yanzu kan ba ka cewa na nemi mata na rasa da haka barin dawo in aure kan wasa ba zai yi haka ba domin yanzu ga gidaje nan jik duk kalar da kake so akwai inda zaka same ta duk halin da kake so akwai inda zaka samu to amma su a wancan lokacin ba haka bane ba to haka nan idan ka gangaro shari'ar annabi yaqub shi kuma a shari'arsa miji ɗaya yakan auri ƴaƴa ƴan gida ɗaya ya da kanwa uwarsu ɗaya ɗaya uwarsu ɗaya ɗaya annabi yaqub matansa biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya ce da kanwa mahaifiyarsa annabi yusuf da kuma mahaifiyarsa yahuza shine daga baya Allah ya zo ya hana wannan mu ma a gare mu yace wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf kar ku sake hada iya da kanwa a shari'ar da ta wuce dai an yi haka shari'ar annabi ya kukan shari'a ko ba za a yi haka ba da haka mu aya cikin suratul nisa ta gaya mana matan da ba za mu aura ba matan da aka haramta mana aure tsakanin mu da su kuma hadisai suka kara sharhi hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما والمنصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم in banda waɗannan komai ka aura wa ahalla lakum ma wara azalikum a wata qira'ar wa uhilla lakum ma wara azalikum an tabtagu bi amwalikum mu'minina ghayra mufatidin in dai mata ba sa cikin waɗancan da muka gaya muku ubangiji ce ka nemi kowace ka aura ba sa cikin waɗannan kuma ba sa cikin wanda hadisi ya zo ya fitar domin manzo Allah cikin hadisi yayi kari yace la tujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha kada a haɗa tsakanin mace da antinta yar babanta ko kanwar babanta haramun ne haɗa su haka nan kar a haɗa mace da kanwar babata ko yar babata a aure haramun ne haɗa su amma yanzu da matar za ta mutu ko ku rabu sai kaga antinta yar babanta ko kanwar babanta babu laifi ka aure ta jiya matar ka yau kuma ta zama me yarka kana auren gwangwanta amma haɗa su a lokaci dai shine bai halarta ba sai dai fa in kun rabu da ta farko ka rabu da antin ka zo ka auri ƴaryan kanwar ko ƴaryar ko kuma ƴar eh, eh, eh, babanta ko kanwar babanta ko ƴaryarta ko ƴarwanta ko ƴar kaninta wannan kan babu laifi a shari'a to da ka wannan yake nuna shari'o'i sukan sha bamban lokaci zuwa lokaci gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama gwargwadon yadda hikimar suka hukunta subhanahu ta'ala to sannan malamai sukan kafa hujja da wannan ayar kan cewa lallai maza sun fi mata kishi mata ƙarya kishi suke yi amma kishi yana wajen namiji suwa suka fara kashe rai akan kishi maza namiji ne ya fara yin kisan kai akan kishi wannan ɗana annabi adamu da ya ci alwashin zai kashe ɗan uwansa saboda zafin kishi saboda sun haɗa nema ko shakka babu sai da ya cika wannan burin nasa kuma yadda aya za ta nuna me wannan ke nuna wa zafin kishin ɗan namiji kuma malamai suka ce ko Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka shi yasa mace Allah bai shar'anta a yi shiyarin a kanta ba kowace shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar babu inda yake mace ɗaya ta maza sama da ɗaya duk shari'a mace namijinta ɗaya ne domin an san in an haɗa shi da wani a kanta to rigima za ta faru amma shi ka namiji shi kaɗai akan halarta masa ne mata da yawa a shari'ar mu ce fa aka dan sassauta aka halatta nawa hudu amma a wasu shari'o'in abin ya fi haka annabi dawud matansa dubu annabi Sulaiman a rana ɗaya mata ɗari suke girki a gidansa malamai suka ce ba a san adadin matan ba amma dai rana ɗaya ɗari suka yi girki kuma ya shiga ɗakin kowace ya biya mata bukatarsa saboda annabawa Allah ya yi musu halitta wacce ta fita dukkan bil adama ta fuskar lafiyar mazantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bani karfi da lafiya ta namiji 40 wanda dan kano ma bai ci shi ba ba su bai ci shi ba ba wani abin da ya gaige shi lafiyayyen nan da haka a lokaci guda manzo Allah ya kan kewaye dakin matansa su tara duka ya biya musu bukatarsu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sai nuna cewa ashe kenan maza sun fi mata kishi shi yasa su maza ba sa ne ba sa shiyarin din mace in an yi haka sai ai kisan kai amma mata fa sukan iya shiyarin din namiji su huda kan namiji ɗaya kuma a zauna lafiya sannan ba kuma shi yafi yawa dai dai ne zaka ji an ce wata ta kashe yar uwarta ita ma wannan ba matsalar shiyarin din bace kila ma ta kashe kai mijinta ba matsalar shiyarin bace matsalar kishi ce a matsalar ki ce a ce ai ba ta son mijin ai kaza ai kaza to da haka dai ubangiji madaukakin sarki ya nuna aikace cikin wannan kissa ta annabi adam da 'ya'yansa da kuma abin da ya shar'anta mana na mu ma iya auren mata sama da daya mu hada su a karkashin mu kan cewa mata kishin su bai kai na maza ba kamar yadda wasu malamai suke faɗa ko ma ne mace za ta yi na kishi in namiji ne sai yayi ninkin ba ninkin nata da haka kishin ka ya fi nata da haka kala sai ce la'aqatu lannat qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin na'am لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين to shi habil wanda shine mutumin kirki sai ya mai da zance ga dan uwansa kabila yace da shi la in bafatta ilayya yadaka li taqtulani in kai ka miƙo hannunka gare ni dan ka kashe ni ma ana bi ba su in yadiya ilaika li aqtulaka ni kan ba zan miƙo nawa hannun ba zuwa gare ka dan kashe ka domin me domin shi yana da tsoron Allah ya san haramun ne musulmi ya tinkari dan uwansa musulmi da nufin kisa zalla ce idan takal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul idan musulmi da musulmi suka yi aran gama da junansu kowa ya dau makami to da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan mutane sahabbai suka ce ya rasulullah hadal qatil fama balul maqtul ya ma'aikin Allah wannan shi ya kisa dan ya shiga wuta ba mamaki amma me yayi laifin wannan kuma shi shi fa aka kashe sai ce innahu kana harisun ala harisan ala qatl sahibi yayi shi ma kwadayin kashe dan uwansa yake sa'a ce bai samu ba to da hadari ne ba karami ba musulmi da musulmi su fada mummunan makoma suke komawa zuwa gare ku shine dukkanin su kafirai ne dukkanin su yan wuta ne to da wannan bawan Allah dan uwan kabila wanda shine habil ya san wannan ka'idar ya san wannan shari'a kuma ta wannan fuska shari'ar su da tamu duk ɗaya ce domin yadda hukuncin yake a wajen su tun talatala haka yake wajen mu har a yanzu a yau wani ya ɗauko makami yana amsa sunan musulmi dan uwansa musulmi shi ma ya ɗauka suka yi aran gama to a wajen Allah da wanda aka kashe da wanda ya kashe dukkanin su yan wuta to da ka shi sai yace ce ni kam in ma ka ɗauko makami dan ka kashe ni ni ba zan taya ka ba ni ba zan biye ta ka ba ni kam ba zan rama ba ne abdullahi ɗan amru dan aziz ke cewa wai mullahi in kana la ashaddar ne, yace na rantse muku da Allah habilin kuma ya fi kabilin karfi inda zai rama karera ya shi ma zai yi amma saboda tsoronsa na Allah da kiyaye doka sai yasa yake shi ba zai rama ba layin basatta ilayya daka li taqtulani in ma kai ka ni ko hannunka gare ni dan ka kashe ni ma ana bi ba su in yadiya ka li aqtulak ni kan ba zan yi ko hannuna zuwa gare ka ba dan kashe ka saboda me inni sabon Allah rabbal alamin ni kan na tsoron Allah ubangijin talibai to anan malamai suka ce a wani hali ne musulmi yakan fuskanci musulmi kuma ya zama cewa shi musulmin ba zai yi reaction ba ba zai rama ba shine a lokacin da ya zama bisa ga son zuciya ne bisa ga wani sabanin fahimta ne kila na addini wani ya ce kaza wani ya ce kaza shikenan sai yaki ba haka addinin musulunci ya ce ba cha ya fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah ba farji'u ila al-qatl wal muqatalati ba in kuka yi sabani wane yake kaza ne gaskiya wane yake kaza ne gaskiya duk ga ku musulmi to a koma qur'ani ya warware a koma sunna ta warware amma ba wancan ya shiga gida ya dauko makami wancan ya shiga gida ya dauko makami ba in kun yi haka kun koma jahiliya kun koma maguzanci maza ce la tarji'u ba'di kuffaran yabribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zama kafirai bayana shakin ku yana dukan wuyan shashi don wannan kafirci ne wannan ba musulunci bane ba to amma a lokacin da ya zama wane shi attajiri ne Allah ya maka dukiya yana zaune a gidansa sai shi kuma wani ya ɗauko makami ya ƙetaro masa gida da nufin ya zo ya masa fata ko ya masa fashi da makami a nan sai ya ɗaga hannu ya zira masa ido a a nan kana da damar karama kana da damar ka kare kanka kuma ko a wannan sanadi aka kashe ka shahada kai manzo Allah ke man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa yayi shahada wani ya ƙetaro gidanka don ya ci mutuncin ka ya ci mutuncin iyalanka ya wa ƴaƴanka fyaɗe ko ya wani abu na rashin albarka makamancin haka kana da damar ka tsaya ka jajirce ka kare kanka da mutuncin iyalanka ko akan haka aka kashe ka shahada kai shi kuma in ka kashe shi ka kashe kafirin banza manzo Allah yake man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin kanka to wannan yayi mutuwar shahada da haka malamai suka ce inda musulmi baya mai da martani ga dan uwansa musulmi shine akan abin da ya shafi sabanin addini wani sabanin fati siyasa wancan yana kaza wancan yana kaza to a wannan musulunci bai yadda wani ya taba wani ba kowa yana da damar ya tallata nasa abu ne na talla wanda ya ga dama ya siya fatawa ce kowa ya baje hujjojinsa da dalilansa Wani ya ce abin da ya sa na kaza saboda aya da take kaza da aya da take kaza da aya da take kaza kuma abin da ya sa ban yarda da kaza ba saboda hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza shikenan a bari masu sauraro su yi hukunci amma shikenan saboda ban karɓi fata wasu ban karɓi ra'ayin ka ba hukunci na sai zama kisa a wani addini akai haka musulunci bai yarda da wannan ba da haka irin wannan haramun ne musulmi su fuskanci junansu da makamai amma a irin wancan idan wani ya fuskanci ka da makami ka kare kanka wannan kuma baka yi laifi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna wa sahabbai lokacin fitina da zai zo a ƙarshen zamani lokacin da mutane za su mai da jinin yan adam ba a bakin komai ba akan ka saba wa wani wani ma baka ma san da shi ba amma shi neman ranka yake yi a lokacin da za a yi ta kashe mutane shi wanda ya kisa in ka tambaye shi dan me ka kashe bai sani ba wanda aka kashe me kai aka kashe ka ban ma sani ba fitintunan ƙarshen zamani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci zai zo na fitina ɗayan ku ya kwanta ya fi masa ya zauna ya zauna ya fi masa ya tsaya ya tsaya ya fi masa ya tafiya ma'ana duk yadda za ka ka nisanci fitina ka yi gwanda ɗayan ku ya shiga gidansa ya kulle sama da a ce ma ya fito waje sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah in kuma muna zaune a gida salin alwani wani hauro kuma dan ya kashe mu fa sai ce kun ka kai rabbi adam zama kamar fiyayyun ƴaƴan adam guda biyu wanne ne fiyayyen shine wanda ya la in basatta ilayya laka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin da ka zama wannan ya fi maka alkhairi saboda kai contribution wajen sharri ya ci gaba da aukuwa cikin al'umma to da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce sai shi wancan ya ce masa ni ba zan kashe ka ba in ma kai kayan nufin kashe ni dan ni ina tsoron Allah kai ko in ka gana ganin baka tsoron Allah to ci gaba da abin da ka ta shirya maka na إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين yace inni uridu ni dai ina nufin an tabu bi ismi ka koma da alhakina wa ismika da alhakinka ma'ana ka koma wajen Allah da alhakina da kuma alhakinka an gane ko kuna min ashabin na. a ƙarshe ka zama yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin haka kuma shine sakamakon azzalimai to anan wadansu malamai suka ce habi habila yake nufi da yake wa dan uwansa haka inni uridu an tabu bi ismi wa ismika ni dai manufata ka dau alhakina ka dau alhakinka suka ce ya za a yi ya zama yana da wannan manufa alhalin yana mai imani alhalin yana mai tsoron Allah ya za a yi mumini ne wa dan uwansa mumini fatan ɗaukan alhaki ai ba zai yi haka ba da aka suka ce lallai a ayar akwai abin da aka shafe abin da aka shafe shine yadda asalin zancen yake awa uridu an tabu bi ismi wa ismika yanzu kana ganin na so ka dau alhakina da naka fatakuna min ashabin nari karshe ka zama yan wuta ai ni bazan so haka ba haka shi yasa bazan tanka maka ba suka ce domin ba zai yiwu ba cikin sifar munini, ya so wa dan uwansa sharri dan annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku baya zamowa cikakken mumini sai ya so wa dan uwansa alkhairi irin wanda yake so wa kansa to ko ya za a ya ce ina son ka dau alhaki to kuma bai cika sifar imani ba kenan kenan kamar an yi gini an rufa da an ce da shi mumini kuma yanzu an zo an faɗi wata sifa wata kuma ba ta imani ba a tattare da shi da haka suka ce yadda zancen yake a wa uridu an tabu bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar yanzu kana ganin na so a ce ka dau na da naka a karshe ka zama dan wuta wa zalika jazaa'u zalimi wannan su sakamakon azzalimai ne ni ko bazan so shi gare ni ba bare gare ka suka ce domin irin haka tana faruwa a samu alhamza ta istifhami da wa ta afasi a farkon zance amma sai a cire su haka ya faru cikin suratul kasafi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il suka ce asalin zancen a wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il cikin tattaunawar annabi Musa da Fir'auna Fir'aun ya ce da annabi Musa alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin فقررت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل أي أو نعمة تمنها علي لو كتند النبي موسى يزويك وفرعون وأبي sai fir'auna yake kai abun mamaki yan zamani alam da rabbika fina walida kai Musa ba a gidan ka tashi ba ba mu muka rene ka ba wala bista fina min umrika sinin duk rayuwarka tsawon shekaru ba a na kai ba wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin duk abin da kai kai na yarinta na zira maka ido ban yanka kai yadda nake yanka sauran yara ba kuma yau kai ne kake mun tsageranci sai annabi Musa ce eh fa'altuha idan wa ana min ad-dallin eh na yadda duk abin da kace nayi nayi amma a lokacin ai ban zama annabi ba amma daga baya da na fahimci gaskiya nayi wayo kuma na zama annabi fa farartu minkum lamma fitukum shi yasa na gudu ma na bar gidanka dan tsoron sharinta? fa wahaba rabbi hukman a tsaka da haka ubangiji na yayi mun annabta waja'alani min al ne ya sanya ni cikin manzanninsa sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il yi wannan ni'imar ita kake mun gori kake so in kyale ka dan ita ka ci gaba da bautar da bani isra'ilawa ga asalin zancen a wa tilka ni'matun yanzu dan wannan abin da kai mun saboda kana jin kai ka rike ni kai ka goya ni kai kai kaza kai kai kaza kuma sai in kyale kai yanzu ka ce kai ne Allah ba zan tanka ba ka kyale ka kai yanka mutane ba zan ce baka gaskiya ba an abbatta bani isra'il sadaka malamai suka ce asalin wa tilka ni'matun farkon ta akwai hamzatul istighfar da babu al-abad taqdir a wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il suka ce da irin wannan ne anan ma aka ciro أو أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين يا الله يجي فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين Ubangiji فطوعت له نفسه في دي ون dai wannan wanda ya dage sai ya duk da dan uwan yayi masa nasiha duk da yaron rashe shi duk da ya kiya biye masa amma zuciyarsa ta kyale shi ba sai da ta zugo shi sai da ta tunzuro shi sai da ta karfafe shi akan sai da ya aikata aika da ya faɗa cewa zai aikata shine fa qawwa aslamu nafsuhu sai zuciyarsa ta zuga shi ta tunzura shi ta nuna masa saukin abin katla akhihi ne ya kashe dan uwansa a larabci ya kan ce tawwa atlahu nafsu akan ce tawa atlahu nafsu akan ce ta'a lahu nafsuhu duk ma'anar ɗaya ne ko ta'a ko tawa'a ko tawa'at abin nufi fahalat lahu abin nufi shajja'atu an gane ko da haka sai zuciyarsa ta karfafa masa gwiwa ta zuga shi ta tunzura shi katla akihi zuwa ga kashe dan uwansa fa qatalahu sai fa ya kashe shin fa asbaha minan an-nadimin a karshe ku sai ya kasance min al-kafirin cikin hasaratu me wannan yake nuna ba kisan kai yana mai da mutum a ƙarshe ya yi asara domin kisan kai ba karamin laifi ba ne ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce muminan kwarai ba sa yi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مؤمنا قريبا شركا مؤمنا قريبا كسر مؤمنا قريبا زنا dukka wanda ya yi wannan Allah ya ce zai gamu da mummunan sakamako yana can yana jiran sa a tashin alkiyama kaga fa asba min al-kafiri zai zama cikin ta babu Allah ya tsare mu malamai suka ce yana daga cikin hasarar shi wannan dan annabi adam da yayi tun lokacin da ya kashe wannan dan uwan nasa har Allah ya nade kasa duk lokacin da aka yi kisan kai sai ya dauki alhakin idan yau da wani zai je ya kashe wani to iya laifin ko alhakin da za a ba wannan wanda ya kisa irinsa kuma za a sake ba wancan dan annabi adam saboda me saboda shi ya fara koyar da kisan kai a duniya kafin sa ba a san kisan kai ba to haka nan kai ma a yau da zaka farar da wata fitina ta zama sanadin ai ta kashe rawuka to wallahi kana dauke da alhakin dan annabi adam kuma duk yana dauke da alhakin gabaki daya domin shi ya fara hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuqtalu nafsun zulman ba wata rai da za a kashe ta zalunci bisa ga zalunci da ta'addanci illa kana ala ibn adam al-awwali kiflun min damiha dan annabi adamu din nan na farko sai ya dauki alhakin wannan kisan ka irin yadda wanda ya kashe zai dauka shi ma irin sa zai dauka cip da cip ɗari bisa ɗari. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annahu kana awwal man sanna al-qatl domin shi ya fara koyar da kisan kai a duniya da ka ran da aka kashe bisa ga zalunci bisa ga ta'addanci da ran da yan giya suka sha giya suka yi fada tsakanin su suka kashe juna da ran da yan amuroba suka kashe da ran da waɗanda suke binne bama bamai suke fashewa suke kashe al'umma duk wanda aka kashe bisa ga zalunci sai dan annabi adam ya dauka su dauka ya dauka domin awwalu man sanna al-qatl shi ya fara koyar da kisan kai a duniya kaga wannan shine sharrin ya zama kai ka fara asasa sharri a rayuwa duk abin da sharrin zai haifa sai ka ɗauka kuma a lokaci guda wannan shine alkhairin ka zama kai ka fara asasa alkhairi a rayuwa domin duk abin da alkhairin zai haifar sai ka samu kamar shi a ciki Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya assasa wani sharri a duniya to alhakin wannan sharri zai bi shi har ranar tashin alkiyama duk wanda ya gina wani alkhairi a duniya wannan alkhairin zai yi tabinsa da duk wanda ya koya daga wajensa shi ma ya ci gaba da yadawa har tashin alkiyama da mu zama masu assasa alkhairi kada mu zama dillalai sharri wannan yana daga cikin hasararsa wa zalika jazaa'u zalimin kuma fa asbaha min al-khasirin na'am فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواجه سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه Al’imam Ibn Kasir ya rawaito riwaya daga Muhammad Abdullahi Ibn Wahab, Abdullahi Ibn Wahab daga Abdurrahman ɗan Zaidu ɗan Aslam, daga babansa Zaidu ɗan Aslam. Zaidu ɗan Aslam Allah ya ƙara masa yadda ya ce, A kaza bi ra’asihi li ya lahu. Yadda abin ya faru shi ne lokacin da shi ƙabila ya ce zai kashe Habila, Habila ya rarrashe shi ya ba shi baki ya shikenan sai suka ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba shi wancan yana nomansa shi kuma wancan yana kiwonsa shi mutumin kirkin tunda bai sa a rai ba bai yi shirin yin ta'addanci ba ya saki jikinsa ya koma harkokinsa na rayuwa wata rana ya tafi kiwonsa ya je ya saki tumakansa suna ta kiwo ya dawo ya kwanta ma yana hutawa shi ko ashe mai mummunan nufin yana ta neman sa yadda zai samu damar ya kashe shi tunda ya riga ya ci alwashin sai ya kashe shi da ya zo sai ya same shi a kwance ya kama kansa yana ta jujjuyawa ya rasa ma yadda zai yi kisan saboda a lokacin ba a taba kisan ba ballanta na a ga samfur bai ma sanya ake kisan ba da haka shine yake cewa a kaza bi ra'sihi li yaqtulahu fadda ja'alahu ya kama kansa dan ya kashe shi shi kuma wancan ya kwanta ya zura masa ido yana ganin ikon Allah wa ja'ala yadmuzu ra'sahu wa 'idhamahu wa la yadri kayfa yaqtuluhu yana ta mammotsa kan ya rasa yadda zai yi kisan shi kansa faja'ahu iblis anan ne sai shedan ya zo masa a wancan lokacin shaitan yakan bayyana da sifar mutane dan ya batar da mutum kamar yadda Allah yake ka basali shaytani idh qala lil insani kufur falamma kafara kala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin a irin wancan lokutan shaitan yakan rikida ya zo idan yana so ya batar da mutane malamai suka ce har yanzu yana iya yin haka abin da kawai ba a yi shine a ga shedan da sifarsa ta shedan amma ko yanzu shedan yake so ya halakar da kai zai iya rikida ya zo maka a wata kama ya halakar da kai irin yadda ya zo wa mutanen maka lokacin da suke mitin ɗan kashe annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su bada kaza aidiya waɗannan su bada kaza aidiya sai ya zo musu da sifar wani tsoho ya ce ana shaikhun min najad tsoho ne daga najadu tun daga nan bahaushe ya samu tsohon najadu sai ya ba su formula cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza da ko kai yanzu shi dan ya ga ta kusa ka cimma wani aiki na sabo amma zuciyarka tana dan yi maka wa'azi kamar za ta hana ta abu ba mamaki ya rikida ya zo da wata sifa dan ya ƙara ingiza ka ya ƙara halaka ta to da haka wannan ɗana annabi adam lokacin da yake ta kokarin ya kashe dan uwansa ya rasa yadda zai sai shi dan ya rikida ya zo masa fa kala sai ce da shi a Turidu an taqtilahu kisa kashe shi kake so kai kala na'am yace kwarai kuwa kala sai ce da shi fa khudh hadhihi sakhra sai nuna masa wani katon dutse yace wancan dutsen zaka dauko fatrahaha ala ra'sihi in ka dauko kwankwasa masa aka zaka ga ya mutu da shi kuma tunda abin da yake so kenan sai ya maza je ya dauko dutse qala fa akhadha fa alqaha alayhi fa shadaka ra'sahu ya dauko dutsen ya saka a kansa take ko kan ya kwankwatse baki daya to kuma bayan ya sa shi yayi wannan ta'addancin ya kashe dan uwansa thumma jaa iblis ila hawa sai shi kuma iblis ya dawo zuwa ga uwarsu baki ɗaya na na hawa a gida musri'an da gaggawa fa kala da ita ya hawa ya ce hawa inna qabila qatala habila qabila fa ya kashe habila fa qalat lahu sai hawa ta ce da shi wai haka kai tanka wa ayyu shay'in yakunu al-qatl menene kisa saboda asali ba su san shi ba ran farko kenan a duniya da ta fara mutuwa haka uwar ma ta ce me ake nufi da kisa me kisa kala sai ya ce da ita ai la ya akulu wa la ya shurabu wa la ya abin nufi daga yau shi habila da aka kashe ba zai sake cin abinci ba ba zai sake cin abin sha ba kai motsi ma ba zai sake yi ba qalat sai ta ce to zalikal maut wannan ai shine mutuwa kenan to tun daga nan sai shi dan ya gudu ya batta qala fa huwa al maut sai tana na hauwa ita yace kwarai kuwa abin da ke faɗa haka ne mutuwa kenan fa ja'alat tafihu hatta da kala alaiha adam wa hiya tafihu tun daga nan sai ta cigaba da kara da ihu ba yi shiru ba har mijinta adam ya dawo gida ya tarar da ita tana ta ihu tana ta kara. فقال ما لك النبي ادم يتي لنا هو me yasa ne ki ne falam tukallimhu bata ce da shi komai ba faraja ilaiha marrataini ya sake mata magana sau biyu falam tukallimhu bata ce komai ba dai tana ta kuka faqala anan sai annabi adam yace da ita alayki sayhatu wa ala banatiki to kenan daga yanzu kin zama mai kuka ƴaƴanki mata kuma za su gaje ki wannan yasa har yanzu idan wata musiba ta faru sai kaga mata suke kuka saboda sun gado daga uwarsu na na hawa'u wannan akan in kissar ta tabbata in sanadin ya tabbata to sannan in hakan ya tabbata kenan a shari'ar su kukan mutuwa ba laifi ba ne, amma mu a shari'ar mu fa laifi ne domin mu an hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har yana shimfidar ajali yana farfadowa yana suma yake cewa ba ni ba ne kukan mutuwa ba ni ba ne ya ga tufafi dan musiba ta same ta ba ni ba ne ya kushin fuska dan musiba ta same ta da ummu atiya take faɗa cikin hadisin abu da ah, ahmad bari annabi sallallahu alaihi wasallam min alhalikati wasalikati washaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi babu mai yakushin fuska dan musiba ta faru ko mai aske gashin kai dan wata musiba ta faru ko mai yaga tufafi dan an yi wata mutuwa ko wani bala'i ya faru to da haka wannan shine abinda wannan kaya take nufi fa qawwa lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin ubangiji yace fa ba'atha Allahu guraban sai Allah ya turo wani hankaka ya bahafu fil yana ta bincike a bankasa li yuriyahu dan ya nuna maka kaifa yuwari sau'ata akhihi yadda zai rufe jikin dan uwansa yadda zai gawar dan uwansa waɗansu malamai suka ce yadda abin ya faru shine a take sai Allah ya turo waɗansu hankaki hankakin suka zo suka sauka a gabansa su ma sai suka kama fada i junansu sai ɗaya ya kashe ɗaya da ɗayan ya kashe ɗayan sai ya ja gefe ya sa bakinsa yana ta tona ƙasa ya yi rami sai kuma ya zo ya ja ɗan uwan nasa kirri ya jefa a cikin ramin sai ya binne hikimar haka dan a nuna wa shi wancan ɗan adamu yadda zai rabu da gawar ɗan uwansa domin bayan ya kashe shi sai da gawar ta zame masa alaƙa kai malaman tarihi suka ce ya ɗauki gawar ya rinka yawo da ita kuma a duniya yana ta kuka yana ta ihu yaya zan yi da wannan gawar to da haka sakamakon haka sai Allah madaukakin sarki dan rahamarsa da jin kansa ga mutanen duniya baki daya dan ya koya musu irin yadda za a rinka ta mamaci idan ya mutu ta hanyar yi masa kabari da binne shi sai ya turo waɗannan hankaki guda biyu sai suka ba da samfuri shine fa ba'atha Allah guraban yabhafu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata fi wadan su malaman sukan ce wadannan hankakin asalin su ba hankaki bane mala'iku ne a sifar hankaki suka zo suka bada wannan samfuri suka yi fada junan su da ya kashe daya kuma ya ja ya binne shi hikimar dai dan a nuna wa shi dan annabi Adam yadda zai binne dan uwansa li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi dan ya nuna masa yadda zai binne gangan jikin dan uwansa to malamai suka ce me yasa anan ba a ce ba li yuriyahu kayfa yuwari jasada akhihi liyuriyahu kaifa yuwari badan akhihi domin kalmar jasad da kalmar badan tana nufin gangar jiki amma me yasa aka yi amfani da kalmar sau'a wanda kalmar sau'a tana nuna jiki amma tsirara suka ce dan a nuna binne mamaci akan yi shi ne bayan an tsiraita shi daga tufafinsa na rayuwa domin jikin dan adam akan ce da shi sau'a a lokacin da babu tufafi a jikinsa a lokacin da yake tsirara ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum kaga sau'atikum tsaraikin ku kenan warisan wa libasu taqwa zalika kai, kala a ƙarshe sai ce ya wailata kai tuna a ajastu shin yanzu na gajiya an akuna mithl hadha al-ghurab in zama kwatankwacin wannan hankaka saboda kasawa da dakilewar hankali da tunani har na iya in kashe dan uwana amma kuma na kasa in iya yadda zan binne shi ma na shi da kansa yana wa kansa da kansa koke yana wa kansa da kansa takaici a lokacin da takaicin bai da amfani domin ya riga ya fada rijiyar da ba zai iya fitowa ba ya riga ya shiga tsakar rijiya fa asbaha minan ne a ƙarshe sai ya wayi gari cikin masu nadama a ƙarshe sai ya zamo cikin masu fakaicin abin da ya faru gare shi to amma malamai suka ce wannan nadama tasa ba nadama bace ba ta tuba shi yasa Allah bai yafe masa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ran da aka kashe sai an dora masa alhaki saboda ba nadama bace ta tuba inda nadama ce ta tuba to ai nadamar tuba tuba ce ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce annadamu tauba nadama tuba ce shi yasa malam mai alari ya ce wa shurutu taubati annadamu ala ma fat da zarar kayi nadama to wannan nadamar in dai da nufin tuba ce kamar ma ka ce astaghfirullah ne sai Allah ya yafe amma shi nadamar sa nadamar ta ya kasa ya iya yadda zai binne dan uwansa ne ba wai yana nadamar kashe dan uwan nasa da ya bane ba shi yasa bai zama abin yafewa ba fa asbaha minan nadimin min ajli zalika waqafi irin na malaman tafsiri suka ce zancen baya cika sai an dangane da min a zalika fa asbaha minan nadimin min ajali zalika sakamakon hakan da ya faru sai ya zama cikin masu nadama to me ya faru kashe dan uwansa da kuma binnewa kuma binnewa shi aka ambata a ƙarshe sakamakon ya kasa binnewa har sai da hankaka ya zo ya taimaka masa wajen binnewa dan haka ne yayi nadama ba wai dan laifin farko ba na kisan kai cewa ya tuba ya janye amma a wakafi na malaman kira'a ko inda ya kamata a tsaya a wajen malaman kira'a nan shine aya fa asbaha minan najimin magana ta cika min ajali zalika kuma wani sabon zance ne mune wa malamin mu shugaban mu barka da zuwa wannan majalisi mai albarka wanda ya saba kawo mana ziyara a irin wannan ta karfafa gwiwa a duk shekara irin wannan Allah madaukakin sarki ya kara wa malam lafiya ya kara masa karfin gwiwa ya jarayi ya masa jagoranci wajen shugabancinsa da haka ina ganin saboda zuwan shugaba ba za mu tsawaita ba dole za mu ja mu tsaya a nan domin an ce in mai waje ya zo mai ma sai ya nade dan haka za mu ba wa malam damar ya albarkatar da mu da abubuwan da ya zo mana da su na tsaraba na kalmomi masu albarka waɗanda yake bi yake isarwa ga al'umma Allah madaukakin sarki ya masa gora Allah madaukakin sarki ya basa gaman kasar cikin dukkan abin da zai faɗa salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh

الله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والصلاه في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد 'yan uwa na wannan masallaci mai albarka na wannan majalisi ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Lawan Abubakar wanda ke mana jagoran wannan tafsiri da kuma alarama da sauran 'yan kwamiti na wannan masallaci da 'yan uwa masu daraja masu sauraro a wannan lokaci ina cike da murna da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan yammaci mai albarka kuma muna cikin wata mai albarka watan azumi na ramadan yau azumin mu 20 har da daya mun yi goma na marmari in ji hausawa mun yi goma na wuya yanzu muna goma na ɗaukin sallah goma na marmarin nan farkonsa annabi ya ce goma ne na rahama goma na biyu ɗin nan manzon Allah ya ce goma ne na gafara goma na ƙarshen nan na ɗaukin sallah goma ne na ‘yantawa ga barin shiga wuta zuwa aljanna Allah ta sanya mu wanda ake yantawa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da shi kansa manzo na rahama irin wannan wata na Ramadan ana barin komai ne a koma zuwa ga Allah musamman ma wannan goma na ƙarshen da ake fata cewa daren ya qadr na cikin wannan kwanaki da haka manzon Allah yakan kawace iyalansa ya zo masallaci yana itikafi wanda itikafi shine lizamta a masallaci kana karatun alkur'ani kana ambaton Allah kana istighfari ka yanke da duniya ka koma wa Allah a irin wannan lokaci yana da muhimmanci don annabi yayi sannan idan ka yi akwai koyi da manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi akwai samun lada mai yawa har ma mun ga cikin itikafin da manzon Allah yake iyalansa na iya ziyararsa wata rana manzon Allah na cikin wannan itikafi sai wasu daga sashin iyalansa suka ziyarce shi don annabi yana so ya cire shubha da dukkan matsala a cikin zukatan sahabbai wasu daga cikin sahabbai ba san cewa manzon Allah iyalansa ne suka ziyarce shi ba yayin da ya tashi zai raka su sai hango sahabbai ce wane da wane ku zo sai suka zo ce ku duba wance ce da wance iyalai na suka ce subhanallah ya rasulullah ai ba yace a'a inna shaytana yajri min ibn adam majaratan shaytan na shiga jinin dan adam yana yawo yanzu ta yi ya sa muku wani tunanin cewa annabi kuma da wane ne amma kun ga mata na ne saboda haka wannan yana karantar da mu kullum mai addini ya yi ƙoƙarin kare duk wani abun da zai haifar da tuhuma a gare shi in har manzon Allah na ƙoƙarin wanke masu ma'ana sahabbai da suke tare da shi kasu yi wani tunani so da yawa mai karantar da addini mai wa'azi ana fata ya zama to ayyukansa su zama abin koyi wani ma ba sai ka ce mishi qala Allah qala rasulullahi aikin da kake yana tsammani qala Allah ne qala rasulullahi sai ga ya koyi da kai shi yasa manzon Allah na cewa yana daya daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama wasu mutane guda uku girmama su girmama Allah ne na farko duk mutumin da ya fi da farin gashi a musulunci ya yi furfura to in ka girmama shi kamar ka girmama Allah to ya in ka walakanta shi saboda haka kenan mafhum shine ka gane cewa wala kan wala kan ta Allah ya kamata kenan wannan na karantar da mu tarbiyya a musulunci dole ne musulmai su zamanto suna girmama na gaba da su babban matsalar mu a ƙasar nan shine mafi yawa matasan mu wani lokaci ba mai fitowa ya ce musu ku bar kaza ba mai cewa ku yi kaza to ya kamata mu gyara wannan addinin musulunci na koya mana tarbiyya sannan manzon Allah ya ce girmama Allah ne girmama makaranta alqur'ani mutumin da yake mahaddacin alqur'ani ne malamin addini ne in ka ganci ka girmama shi shi yasa a duniya kaf ba wanda ake girmamawa bayan annabawa irin maluma to maluma kuma su ji tsoron Allah duk wanda ya gamu da malami zai ce ne Allah ki gafarta malam Allah ki gafarta malam hatta kifi a ruwa na nema wa malam gafara tsuntsu na nema wa malam gafara saboda haka alkhairin da ke tattare da karantarwa yana da yawa mai dukiya da mai mulki bai samu abin da malam ya samu shi mai mulki kullum an zo fada ranka shi da ko iya take shi ma mai dukiya bai wuce a mishi wannan ba amma malami Allah ya gafarta shi yasa ilimi ya fi dukiya da sarauta duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi fahimtar addini ya gode wa Allah wani abu ne wanda yake duk inda aka same ka kana iya ba da shi amma dukiya ba ko ina kake ba da shi ba kafin a yi digitalizing a samu atm a samu menene na bankuna lokacin da ba wayoyi idan mai dukiya ya tashi daga nan ya tafi sokoto ba waya ba wanda ya san shi a garin ba abin da zai iya yi in kudin sa ya kare ya zama Allah sarki shi yasa musulunci ce ma a taimake shi har zaka ma ana yaba shi amma malami duk inda yake a duniya duk abin da aka nema a wuri yake bayarwa domin yana ɗauke da abin da yake da shi kuma shi ilimi kullum kana ba da shi yana ƙaruwa yanzu malam kafin ya zo ya yi nazari iya abin da ya fahimta abin da ma bai sani ba zai je ya ƙara bincike don ya zo ya baku amma dukiya ba haka take ba ita dukiya kana ƙara ba da ita tana ƙarewa shi ko ilimi kana bayarwa yana ƙaruwa babu wanda zai zo yanzu ya koma ƙauyen ya ce yanzu na fito daga abuja a yi sanarwa a gari cewa kowa ya zo na yi wani wawan samu na zo da kuɗi zaraba akwai sai dai kawai ga gidajensa yana rusawa kuma yana ƙara aure yana wasu abubuwa an sa dai duniya ta ta samu amma shi malami shi zai bayar yau gobe ce ku dawo zan kara mu har sai an kurewa fahimta sai ce ku yi hakuri barin jan nemo in ya nemo kuma zai baku saboda haka ya cancanci a girmama shi ko bai cancanta ba shi yasa Allah da kansa cikin alqur'ani yace yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Allah yana daga darajar masu imani a cikin wanda duk yin imani da Allah shi yasa annabi ya ce mai farin gashi a girmama shi wanda ya girme ka girmama shi amma wallazina utul ilma darajat ma ilimi suna da darajoji saboda aka girmama su na da muhimmanci su din ma hatta a zamanin manzon Allah wa'anda suka yi shahada a wurin yaƙi irin na Uhud ga su da shahidai ne rayukansu Allah ya saya saboda sun fita sun yaƙi saboda Allah kuma duk wanda Allah ya sayi ransa ya yi shahada ina ne mako masa aljanna amma kafin a binne su sai annabi ya ce a haɗa mutane biyu cikin su wane ne yake haddan alqur'ani wanda yake haddan alqur'ani sai ya sa shine kusa ko cikin kabari shine kusa saboda darajar ilimi. sayyidina umar yakan shigo da abdullahi dan abbas da dattabai sun so mu complain ya ake kawo mana yara cikin majalisa sayyidina umar ya ce bari in gaya muku dalili da yasa nake matso da wannan yaro ga wani sura nan na alqur'ani Allah ya saukar ina so in ji fasara a bakin Allah ran ma kana iya sura suna sura Allah ya ce ne mhm. kun ga wannan sura na cikin ƙananan sura surori wanda kowa aka ce mishi ya fassara wata kila zai iya fassarawa amma ba kowa ba ga sahabbai na manya sai na umar ya tambaye su me fasaran wannan sura wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai sai na umar ya ce abdullahi dan abbas duk da karancin shekarunsa annabi ya ce duk wanda yake so ya ji fassaran qur'ani kamar yadda Allah ya saukar ya ji a bakin wannan yaro yaro ne da gari abokin tafiya ma amma wannan hausawa sun ɗauka ce kana da naira ko amma yaro da ilimi abokin tafiyan wa hanya abokin tafiyan kowa saboda haka da ya ya ce kai abdullahi dan abbas fasara mana sai ce wannan sura ma'anarsa ajalin manzon Allah ya sauka daga saukan wannan sura muka gane saura kwanaki kaɗan manzon Allah ya koma wa Allah kun gane fasara suka sai ba mu san haka ba sai yanzu saboda tunda Allah ya saukar da fasaddih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab daga nan annabi ya kama tasbihi yana istighfari duk da cewa dama Allah ya gafarta mishi ma ta kaddama wa ma ta akhara min zambi amma daga wannan tasbihi aka gane cewa manzon Allah zai koma zuwa ga Allah shi yasa kowane lokaci ka kasance cikin tasbihi don baka san lokacin da zaka koma wa Allah in ta ji kai tasbihin to ai sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi hmm. wa huwa al-'aliyyul ma fi samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi abin da ke cikin sammai da ƙasa duk sun yi Allah tafi in kai ka kika yi to su sama da ƙasa da wanda suke rayuwa a cikin duk sun yi Allah tafi to kar ka ɗauka an yi ba a yi sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu mulku wa lahu al-hamdu Mm. sai Allah yake yusabbihu lillahi ana yi wa Allah tasbihi kullum fi'li ne mudari present continuous tense kenan kullum ana yi wa Allah in ka ki ma kullum ana yi saboda haka a sai ka yi don kai ma ka zama cikin bayan Allah masu yi Allah tasbihi dan adam da dukkan halitta suna yi wa Allah tasbihi domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi mhm. komai na yau Allah tasbihi tsuntsu na tasbihi dutse na tasbihi ganye na tasbihi komai ma na yau Allah tasbihi sai da ku ne ba ku gane irin tasbihi ba ku gani ba wata rana manzon Allah membari membari da annabi yake hudu a kai kututturan dabino ne amma da aka yi wa annabi sabon mimbar ya zo zai hau na katako sai da wannan kututturan dabino ya ringa nishi yana kuka sai da annabi ya zo yake ba shi hakuri yana ba shi hakuri saboda an saba an batun Allah a kansa yanzu kuma an daina za a koma wani saboda aka yi tasbihi a kowane lokaci kuma Allah ya ce sabbihi isma rabbikal a'la sabbihi isma rabbikal kenan ana baka umarni ne kai tasbihi kai ma kenan komai na wa Allah tasbihi Allah ya kawo ma'anar tasbihin ma ya zo a mazdalin fa subhanallahi hina tunsuna kuma ya ce subhana rabbiyal subhana subhana allazi asra bi abdihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kuma ya ce subhana rabbika rabbil izzati sai ce ne wani ma bai dauka wannan ayan qur'ani bane da yaji an karanta ya dauka karshen addu'a ya zo ko saboda aka aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين saboda haka sai kenan tasbihi yana da muhimmanci a kowane lokaci yan uwa musulmai na ji daɗin wannan majalisi na ji daɗin yadda wannan bawan Allah a kullum yake isar da saƙo da karantarwa kuma larabawa sun ce an jazar hurru ma wa'ada da kullum ni alkawari cikawa yake saboda haka akwai wani shirya a rediyon kaduna a faɗa a cika bare da muka faɗa mun cika ko ba mu cika ba mun ce zai dawo saboda haka mun cika alƙawarin mu kuma ya dawo muna fatan Allah ya saka da alkhairi ban sani ba ko kuna so ya dawo ba baɗi don muna addu'a Allah ya tsawaita rayuwarmu Allah ya nuna mana wannan lokaci yadda kuke jin daɗin sa ya nuna wannan kungiya ta mutajjama atu izaratul bidaya wa iqamatus sunna a tarayyar Najeriya ayyukan da take yi ya nuna bayan Allah suna jin daɗin sa domin ba mu da aiki da ya wuce wannan karantarwa muna addu'a irin su Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsu baki daya sanya albarka ci gaba da karantarwa yadda ya kamata daga ƙarshe yana kira gare mu mu ci gaba da yin aiki da abin da ake karantar da mu duk mutumin da ya samu kansa duk inda ya samu kansa ya dauki kansa wakili ne na musulunci da musulmai idan ka zama dan majalisa na wakilai in ka zama to senator na majalisar da tabai kana wakiltar musulunci ne da musulmai duk bin da za a iya kawowa gabanka karka damu da me za ka samu duba me za ka iya kare martaban addininka ina kira ga 'yan majalisar su ji tsoron Allah ina yaba musu da bin da aka kawo su kai fasali da shi na magana auren jinsi 'yan luwaɗi homosexuality a ce namiji ya auri namiji 'yan majalisar mu sun nuna kyakkyawan abin koyi Allah ka sakawa shi shugaban majalisar wakilai da alkhairi wato waziri tambuwar ko min waziri tambuwar muna nashi addu'a wakilcinsa ya yi kyau da sauran waɗanda suke ba shi goyon baya sannan shi ma senate president duk da ba musulmi ba ne ya yi abin da ya kamata domin addinin kirista ma bai da wannan ba shi ma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da suka yi fatali da wannan bin na ba su yadda a yi auren jinsi namiji ya aure namiji a Najeriya ba bala'in da muke ciki ma muna roƙon Allah ya yaye mana yaya idan an ce an yi wannan kuma Allah kaɗai san masifar da zai sauko to ba wannan ba kawai yanzu suna ƙoƙarin cewa za a yanke hukunci ya mace ba za a aurar da ita ba sai ta kai shekara goma sha takwas akwai wannan din a gabansu saboda haka a matsayinmu na jagororin addinin musulunci a ƙasa muna gaya muku al'ummar musulmi ba su amince da wannan ba domin musulunci ya karanta da mu cewa mu mata in sun balaga mu aure da su ‘ya mace kuma tana iya samun shekara tara goma mai ma'ana jiki da girma ana iya aure da a lokaci. kuma wannan ba yana nuna cewa ‘ya'yanmu ba za su yi karatun boko ba muna kira da duk wanda suke aure su bar ‘ya'yansu su yi karatu na zamani har su kai jami'a su yi digiri ko fiye da haka suna bukatar likitoci mata na suna suna bukatar saboda haka a sa su karatun zamani na zai taimake mu don haka dan Allah wannan bin da yake gaban ku ya saba wa karantarwa addinin musulunci domin manzon Allah da kansa ya auri matarsa Aisha bata wuce shekara shida ba ta tare gidansa bata wuce shekara tara ba to haka don me za a ce kuma sai ya taka shekara goma sha takwas za a aura da ita wannan ana so a shigar mana da wani abu ne wanda ya saba wa karantarwar addinin musulunci sannan muna kira ga sauran shugabanni na ƙasa gwamnoni da kowane ne a ci gaba da yin adalci adalci shi ke rike ƙasa ta zauna lafiya in babu adalci ƙasa ba ta zama lafiya duk lokacin da in mutum ya yi laifi yana da fada yana kusa da manya ba za a hukunta shi ba to an ɗauko abin da ke haifarwa ƙasa da rashin zaman lafiya yana cikin abin da muke a wannan kungiya muna zaga gidajen fursuna a jihar adamawa mun kai ziyara zuwa gidan fursuna bara bana ma mun je a cikin tafiyan alhamdulillah ga daraktan mu na agaji na ƙasa baki ɗaya duk muna tare alhaji mustapha imam tuki bara da muka je gidan yari an fito mana da fursunoni da kusan guda hudu wanda sun je ko alifin ba'un ba su iya ba sun shekara kusan hudu ko biyar a gidan amma a cikin wannan shekaru sun haddace alkur'ani gaba daya muna da maluman da muke turawa suke karanta da su kuma akwai wanda suke karatu cikin masu karatu na sun sanya kawa'idi ahlari ishbawi uziya risala har yanzu sun kai suna karanta askari a gidan suna karkashin wannan kungiya to duk Allah wayannan in sun fito sun zama menene wa ƙasa da kuma su ne miyagu yanzu sun fito sun zama malamai ya kamata gwamnati da sauran jama'a su gane cewa kungiyar mu ba kungiya ce ta ta'addanci ba kungiya ce mai taimakawa zaman lafiya in za mu je mu samu miyagun mutane mu canja su su zamanto na kwarai a sai kenan bukatar mu sune al'umma su zamanto mutanen kirki dalilin wannan mun yi kira ga gwamnatin jihar adamawa cewa da muka je mun bincika akwai wanda sun shekara goma sha ɗaya suna jiran shari'a ko ma shari'a bai akan su ba akwai wanda sun shekara goma sha biyar mun yi magana da mai girma gwamnan jihar adamawa cewa a yi adalci a je a duba Allah ya saka musu da alkhairi ya je da kansa da muka yi wannan kira ya je gidan kuma ya duba kuma cikin azumin nan ina zaune sai aka ce min ana sallama sai na ce wane ne ana shigowa sai ce liman ne wani liman limanin gidan fursuna wanda ya shekara goma sha ɗaya a ɗaure shine limanin su ya ce min da shi da dukkan wanda na sani an sako su gaba ɗaya baba mai mangoro ya sa an sake su ce to Allah ya saka musu alkhairi saboda haka ana kira ga sauran gwamnatin tarayya da sauran jihohi a kula da irin wayannan gidajen akwai waɗanda an rike su ba hawa ba sauka ba dalili irin su ne in sun ce Allah ya isa sai a ƙarshen Allah ya girgiza domin an zalunce su su ne wanda manzo Allah yake ce in talaka da wanda aka zalunta yayi Allah ya isa sai Allah ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da ina rantsuwa da buwaya ta da daukaka ta ji Allah sai na taimake ka koda bayan wani zamani don haka wannan zalunci na da yawa ana kama mutane babu gaira babu dalili a cika a gidan fursuna wajibi ne a ji tsoron Allah a yi adalci masu shari'a su yi adalci shugabanni su yi adalci so da yawa in fitina ya taso akan sanya kwamitin bincike in an gama binciken an kawo rahoto ba a hukunta kowa galibi wanda ake kamawa babu gaira babu da ne muna addu'a ga al-mustafa da aka fi shi kwanan nan Allah ya jarabe shi kusan shekara goma ta, kuma na ji daɗin kalmar da ya yi duk wanda yake da hannu cikin kama shi ya yafe shi to ba al-mustafa ba akwai ire iren sa da an kama su da zalunci ku sa ido wannan zai taimaka wa ƙasa zaman lafiya bayan nan abin da ke taimaka wa ƙasa a samu zaman lafiya akwai tausayawa marayu sai sa muka yi kwamitoci na marayu ina fatan akwai shi a wannan masallaci ya kamata ko da yake ku zaman Abuja ba ku da marayu da talakawa da yau ana amma in kun yi don Allah ku tura mana ƙauyuka muna bukata eh saboda ka kaddara wa kanka yadda maraya yake ka ɗauka kai ne ka mutu ka bar ƴaƴanka ƙanana ba za ka so su tozarta kuma su walakanta ba to akwai da yawa da ake ba su dukiyar maraya ƙaninsa ne ya mutu ko wansa ya mutu ko bafansa sai ya hau kan dukiyar ya cinye nan ma mun yi kwamiti a ƙasa baki da mun sa lauyoyi a ciki kuma za mu ba da lambobinsu duk wani marayan da aka zalunce shi domin maraya kala biyu ne ko uku akwai marayan da an bar musu dukiya amma waɗansu na neman su cinye to muna so duk inda aka samu matsala ko sa ne ko wane ne ya kira wannan kungiya akwai lauyoyi na musamman da za mu sa a shigar da kara tun daga karamin kotu har supreme court sai mun kwato wannan maraya sa daga inda aka ce akwai marayan da kuma ba shi da galihu ba shi da kowa ran sallah kamar haka sallan idi za a fita ‘ya'ya masu iyaye sun yi ado sun cika abincin sallah sun sa hula da riga da wando mai kyau shi ko maraya zaka ga ya fito da wando ba ma riga in ya leƙa nan ya ga yara sahohinsa suna tafiya sallar idi da kayan ado in ya reka nan ya ga ana tafiya shi ko babu ba a ma yi watakila abinci shekaran jiya aka dumama a gida akwai abin tausayi ko babu to muna son wannan ƙungiyar tamu mai albarka ta zama to ita ce uwa da uba na wannan maraya a ranar sallah da kuma cikin watan azumin ramadan a yi mishi abinci a mishi sutura a yi komai don manzon Allah ya ce duk wanda yake kulawa da maraya ana wa katilul yatim ka hasain hijjal annabi ce ne kulawa da maraya kusa haka muke cikin gidan aljanna annabi ce ni ne farko wanda za a bude wa aljanna in shiga bayan na sa kai zan shiga sai in ga wata mata tana zuwa da sauri annabi ce kefa sai ya rasulullahi ni na zauna ne ina kulawa da ƴaƴa marayu shi yasa kake kokarin ka zaman to makwabciyar manzon Allah a gidan aljanna me taimaka wa maraya as-sa'i bainal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah aw kal ladhi yasumu an wa yaqumu layl wanda ke kaiwa ya kawo don a taimaka wa marayu da gwagware da basu yi aure ba suke zaune an mutu an bar su annabi yace kamar mai jihadi ne don Allah kamar wanda yake shekara ne yana azumi dare kullum yana kwana yana sallah haka Allah bai ba shi don haka ku kaddara ƴaƴanku ne kuka bari kanana ba za ku so su tozata ba to ku kiyaye waɗannan ƴaƴa masu rauni wal yakhsha allazina law taraku min fawqihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi فليتقوا الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى فهم ina ne makomarsa shi lalina kenan وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه da suke tsoron su bar ƴaƴansu ƙanana suna tsoron kar su tozarta a bayansu to su ji tsoron Allah ƴaƴa da ke hannunsu marayu masu rauni ku tallafa ku ji tsoron Allah ku ga sun kula shi yasa nake kira a yi kwamiti na marayu kamar yadda na bari a jihar Adamawa sai da muka samu waɗansu ‘ya'ya mutane da suka ɗauki ɗawainiyar kowa wanda yake a bashi goma wanda yake a bashi ashirin wanda yake a bashi talatin a sa su a makaranta zai ɗauki ɗawainiyarsu sai da muka yi lissafi an ware marayu ɗari biyu da tamanin da tara bayan Allah za su ɗauki karatun su daga firamare har zuwa university a adamawa kenan na san abuja za ku yi sannan sai da aka ware marayu dubu uku da ɗari ɗaya da sittin an musu kayan abinci da kayan sallah wanda za su yi wannan sallah da shi sannan kuma har yanzu jihohin najeriya kaf muke kowace jiha aƙalla a kawo mana an taimaka an tallafa marayu kan su kasa dubu biyar bara mun samu rahoton da ya zo ofis na an tallafa wa marayu ƙarƙashin wannan ƙungiya sama da marayu dubu ashirin jiya muna kano mun je wurin karatun dr abdullahi salih muna zaune irin kawo taimako da ake yi ba na dama jihar kano ita ce number one wurin ba da wannan taimako sun ce bana ma sai sun daga tuta na je mun je gombe mun halarci wurin da shekaru aminu daurawa inda aka yi makarantar marayu a wannan makaranta an yi lancin an bude makaranta ne da tsaki inda za a koya musu sana'a da sauran wurare ya ce mini bara sai da ya ce Allah ya saka wa kiristocin jihar Gombe da alheri saboda sun kawo buhunan shinkafa da wake da masara gidan marayu ba wani musulmin da ya kawo ba wanda ya kawo ziyara wannan gida da ya yi wannan addu'ar sai gashi bana ba inda za a ajiye ba ɗin ke wurin ajiye shinkafa da masara daga al'umma musulmi suka ce ba su ji daɗi ba a ce kiristoci ake wa addu'a su musulmi ba za su kawo ba wannan ya nuna addinin mu na bukatar tausayawa akwai waɗanda da yawa daga cikin mu suna neman su canja addini saboda kawai an tausaya musu wasu kiristoci sun tausaya ba. wani kisa da malam Muhammadu Kabir Gombe ke bayarwa a kasa ɗinsa duk ne wani bawan Allah ne matarsa ta haihu ya je wurin dangi da ƴan uwa musulmi a taimaka mishi ya suna yarsa ya kai ya kawo ya rasa sai ya je wurin wani inyamuri sai ya ba shi gudumawa ya samu har abin yanka rago ranar suna aka ce akramaka Allah ya sunan ɗanka yake sunansa Mr. John aka ce a'a yaya me ya raka da John yace sunan yaron kenan John sunan ai ba sunan yace sunansa Mr. John an yi an yi canja ya canja yake saboda ne tallafin da aka yi Mr. John ya taimake shi yayi wa Mr. John takwara amma ya yi tsanani ko haka nan kuma an samu muri kuma da ya musulunta da ya karbi kalmar shahada aka ce wani suna kake so muhammadu kabiru gombe ce a malam lawal abubakar za mu sama a malam mustapha siti a malam abubakar giro argungu a wani suna kake so yace a musulunci ba dangote dangote wannan <laughs> eh? shi ma me gani a wurin dangote rahama da nera ko saboda haka da dangote zai dage ya kawo zakkansa kawai ai ya ishi al'ummar musulmi yanzu foundation na shi da ya ware ana jihar yobe borno da adamawa ana ba wa kowanne wanda suke cikin wahala naira dubu goma goma ai ya bin kirki a foundation na dangote kuma lokacin da jaiz bank ke tal tal za ta fadi za ta dinke ya kawo jarin 1 billion naira ya saka a cikin da ai ya kokari ko amma duk da haka a cikin bakin fata Afirka akwai mai kudin sa to muna bin ka bashi dangote eh, ka zo ka tallafa wa addinin musulunci shine zai kara sa maka albarka ya kara sa ma arzikin ka ya bukasa ya dai yi kokari har yanzu da azumin ramadan ya ce a rage farashin shinkafa da shi da abdul samad ita karabi sun rage farashin shinkafa daga naira dubu tara ko goma an mai da shi kusan ƙasa a jihar kano da nan kaduna da sauran wurare kun san nan ku ba za ku damu ba saboda kuna da shi isasshe to muna musu addu'a wannan abu da suka yi Allah saka musu alkhairi a madadin wannan kungiya mai albarka ta mu ta jama'a su za ta bi da mutum sunna muna muku fatan alkhairi muna fatan shekara zuwa wannan karatu rediyo to Allah ya saka musu alkhairi shugaban gidan rediyon tarayya ko ya ce ya ɗauki ɗawainiyan sanya wannan karatu a rediyo shekara mai zuwa in Allah ya kai mu kenan kamar yana ce mana mu kara tabbatar da malam Lawan Abubakar eh, <laughs> to saboda haka muna fatan Allah ya nuna mana lokaci Allah ya saka mu da alkhairi da sauran ire-ire wayanda suke taimakawa har ku manta muna da sunna talabijin har yanzu sunna tv na ta coverage wayannan tafsirai da sauransu muna fatan har yanzu kofa a buɗe ke wanda suke so su tallafa wa sunna tv don a sa irin wannan karatu su biya to nan ma kofa abu da take su zo su kawo za a isar kuma mu rika kallon wannan tafsirin don ina murna ina yola ina jin karatun malamin, a rediyo ba balada duk safiya ina bi kaman kusan karfe tara ko goma ne eh, da wani abu yawa da shi da na malam zan haifa ina bi saboda haka wannan abun godiya ne ga wanda suke tallafa su saka Allah ya saka musu da alkhairi nan da ke fatan alkhairi Allah ya sa albarka cikin wannan majalisi Allah ya yawaita mana ire-iren ku wanda duk suke taimakawa addini suke ba da ma'aikatan gwamnati yan kasuwa yan kwangila yan agaji kowa da ai yadda yake taimakawa Allah ya saka musu alkhairi yan jarida da suke ɗauka su yada su ma Allah ya saka musu alkhairi kowa da yadda yake bawa addinin nan gudumawarsa ina fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya ya ƙara dawo da zaman lafiya a Najeriya muna da kokarin hanya da muke nema don kungiyar nan ta muka dogara da kanta a daina yawaita roƙo muna roƙon ku ba da goyon bayan wannan hanyoyi akwai hanyoyi da ake kawowa a taimaka ta POS ka sa ATM ɗinka don a samu gudumawa na san mutanen sanbin sun kawo abin nan masallaci akwai abin da muke kokari kuma ya to mun yi wani tsari daga saba dinmu wanda in an baka kati ko scratch card in ka saya kana iya bada sadakan ka direct daga kowane network kake da shi akwai tsarin shi ma nan gaba za a muku bayani insha Allah muna so ne kullum in mun zo wa'azi a ce an zo wa'azi ba mun zo roƙo ba da an ga malami ya zo a ce kaga malaman nan sun fi roƙo dama malami malamin nan kwaɗayi Allah ya ji dan malam itara wani ma'aikacin gwamnati ce damuwan mu da ko malam kun fiye kwaɗayi sai malam ya kare ce mu kuma damuwan mu da ko ma'aikata kun fiye sata to da mai kwaɗayi da mai sata ya duk mu mu gyara to hanyar gyaran mu dai mun ɗauko shine malamai su dogara da kansu hanyoyin da ake samu ya zamanto an samu sana'a kuma ana yin wa'azi tsakani da Allah in wani mai matsayi ko mai mulki ya kira ya ce a zo sai ya gaya mana me yake so ya gamu akai ba za mu je kawai da kai mu a talabijin ana saka mana cewa wani mai malafa kowa ya zai gana da mu ba saboda haka kowa yake son ganin mu ga ya mana ne ajandanka akan ne kake so ka gan mu saboda haka akalla muna da abin da muke kai mun san me muke kai in mun zo da awa muna yi tsakani da Allah kuma ku yi don Allah in an taimaka saboda Allah da mu da ku aljanna duk muke nema Allah kuma shi bamu Hausawa sun ce da'awa sai da dawa in babu dawa za a shiga dawa daga nan za a kama dawa, in an kama dawa babu dawowa ba mu son kai da haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على رمى عندك وغيري السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنا أجمع السلام عليكم